Fondation Hirondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga labarun. Balbalin rikewar dabbobi na gada beji cikin jihar Maradi ya samu karuwar wani ɗan rakumin daji da aka haifa ranar talata da ta shuɗe za ku ji bayanin jagoran kula da balbalin na gada beji a cikin shirin. A yau ne duniya baki ɗaya ke sallatar ranar duniya ga batun koda ana amfani da wannan ranar domin wayar da kai bisa ga cutar za ku ji bayanin Dr. Jibrila kano a cikin shirin. A shafin rahoton musamman za mu maganta bisa ga mahimmancin auratawar iruruwan hatsi a ƙasar Nijar domin samun daidaito ga halayen canjin yanayi. masauraro barkanmu da yau alhamis goma ga watan maris 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla an samu aifuwar ɗan raƙumin daji a cikin balbanin ajiyar dabobi na gada beji jihar maradi ɗaya daga raƙuman dajin nan mata guda takwas na kure da aka saka balbalin a shekara 2018 su ce ta yi durƙushin a ranar talata wakilin mu adamu umaru ya firanta da jagoran kula da balbalin na gadar beji ga bayanin da ya masa Shekaru uku kenan a kwana a tashi da aka sake wa waɗannan raƙon mandawa guda takwas mazauni daga dajin kure zuwa kibabben wuri na gadabeji. A yau raƙumin dawan macen ta haifi ɗanta abin da ke nuna cewa raƙumin dawan suna cikin ƙoshin lafiya kuma wajen ya karɓe su an cimma burin da aka saka a gaba. Macen raƙumin dawan da ta haifi ɗanta suna cikin ƙoshin lafiya duka da yake bata haihu gaban mu ba amma dai da mun tarar da ita tare da jinjirinta kuma a binciken da muka yi ta haihu a cikin yanayi mai kyau tana cikin ƙoshin lafiya. Eh, Yau goma ga watan Maris duniya gaba ɗaya ke sallatar ranar duniya ga batun ƙoda. ranar da aka keɓe domin wayar da kai bisa ga yadda ake rayuwa yanzu da kuma bisa kan cututtuka da rashin bibiyarsu ke iya tasiri kan ƙoda. Farid Buraima ya firanta da Dr. Jibrila Bankano jami'in aikin koda a babar asibitin Bubakar Jallo ta Yame ga fasarar bayanin nasa. Cutar hawan jini da cutar sukari su biyun sun kumshe fiye da rabin marasa lafiya da ke zuwa wajen mu saboda matsaloli masu nasaba da koda. Haka na nufin cutar hawan jini da ba a kulawa da ita da kyau ko kuma aka kyale ta na iya haifar da matsalar koda. Hakan ma cutar sukarin da ba a san da ita ba ko ba ɗauka mata mataki ba na iya janyo matsalar koda. yana da muhimmanci a da hankali wajen gwajin waɗannan cututtuka a cikin al'umma baki ɗaya a lura saboda a rage yawan samun masu matsalar koda. A ƙasar Nijar da dama suke matan da ke shan ƙiba kuma su yi koilin ɗin haskaka fatar jiki domin su yi kyau ko ko ɗaukar ƙiba. An ɗauke shi kamar wata nuna awa al'umma cikin wani yanayin mai sauƙi ake. Komi aiwatawar hakan ke iya haddasawa ga masu yin shi Dr. Habu Abdurrahman ya baiwa Rahilat Sumana amsa ga fasarar bayanin nasa. A lokacin da mace ta ga ya zama wajibi ta yi kiba domin ta kasance mai birgewa ga al'umma ko ga mijinta sai ta ciyar da kanta sosai wato ta ci abinci fiye da yadda za ta iya ɗauka. Hakan na iya ƙara ƙarfin ciki wajen ɗaukar wani adadin ruwa ko wani abinci mai mahimmanci. Kuma jiki bai amfani da wannan abin da ciki ya kumsa wato dai wata ciyarwa ce maras kyau domin jiki na samun sinadarai fiye da yadda yake bukata. Wani batun kuma shine amfani da wasu magunguna domin ƙawata kai da kuma wasu nau'ukan mai don cin abinci da karfin gaske wannan na daga cikin matakan da ke kaiwa ga kiba maras kima a nan Nijar. Ranukan tara zuwa goma ga watan Maris babban kwamitin sadarwa CSA tare da hulɗar tsangayar baiwa 'yan jarida horo iftik na baiwa wasu 'yan jarida horo bisa husa'ar tabbatarwa da kuma dubarar sanin sharfin gaskiya a cibiyar iftik ne ake gudanar da wannan ba da horon horon farko ke gada csc ta tsara bisa ga asusun tallafawa kafofin labaru ali tashijir ya firanta da mai ba da horon irben gemon ga fasarar abin da ya faɗa Fact-checking kayan aiki ne da dabaru na bincikar labari a bisa yanar gizo. Kuma muna cikin lokacin da ko ina labaru ana ta yada su wasu na gaskiya wasu kuma sai a hankali musamman a yanar gizo da radiyoyi da talabijin. Kenan don haka ne muka ga cewa ya kamata mu horar da 'yan jarida su samu horo kayan aiki da za su yi aiki da su da kyau kuma su yi amfani da waɗannan sabbin dabarori na bincikar labari a tantance shi. shi sai dai wannan horon bai cikin tsarin jadawalinmu a halin yanzu hukumomin makaranta iftik e ne suka ga ya dace suka yi nazari na ganin ya za a yi wannan horon a baiwa 'yan jarida shi nan gaba za a duba yadda za a yi a sa wannan tsari cikin jadawali Fiye da rabin shekarar ɗaukar darussa na shekara 2021-2022 ya shuɗe kuma har zuwa yanzu wasu makarantun boko na gundumar ballai yara cikin jihar Tilaberi ba su samu nau'in kayayyakin karatu ba. Ko kaka wannan makarantun ke aiki tun komawar makaranta? Babban sakataren sandikar ƙasa na malaman 'yan kwantaragen ballai yara ya ba wakilinmu Musa Hassan Mumuni amsa. Kuna gani bayan watanni shida makarantun boko suna tafiya a ƙarƙashin nauyin iyaye. A wannan shekara idan aka duba ko alƙalamin rubutu gwamnati bai kawo ba. Kenan duka makaranta tana tafiya ne a ƙarƙashin iyaye ta hanyar 'yan kuɗaɗen da ake tattarawa. Su ne ake yin rumfuna, ake sayan allin rubutu. Malamai aikin su su ba da karatu. Gwamnati tana biyan su. Yanzu ba su da matsala na albashi. Karatu tilas ne gare mu amma ba mu da kayan karatu. karatu saboda ba duka komai ne iyayen ɗalibai suke iya yi ba a wani lokaci malami zaka ga ya zo a cikin aji alin da zai rubutu sai ya ɗauko shi bashi idan aka tattara kuɗi sannan a samu abiya domin kiyaye wato aiwatawar ayyuka daban-daban a cikin kwamin ɗinsa magajin garin gamu jihar zandar a jiya ya yi wata haɗuwa da 'yan kasuwa domin su sabke haƙin da ke kansu na haraji daban-daban da ƙaramar hukumar ke karɓa a cewarsa kaso 30 cikin 100 kacal aka karɓa a shekarar bara ga bayanin da bukar jibrilu ya ma wakilinmu manzo ibrahim manya-manyan 'yan kasuwa musamman kungiyansu su ne na kiraya kiran da na musu yana da mahimmanci kun gani yanzu wanga komin a yanda muka iske ta in haka za mu tahi bata da kyau an yi bidije na bara na iske duka abin da raskaunan da kudin da ya shiga wanda muka tabbatar a merin gamu miliyan goma sha tara bisa miliyan sattin da aka kai harsashen za a samu kenan don gudun kan mu koma irin wanga abu shi yasa tun da wuri na kwatanta musu sun gane na ce musu aikin komin bai yi wa ya tsaya misali a biyan ma'aikata komin king da wadansu abubuwa kanana da ake yi na ce in haka aka tsaya akwai sabani da doka doka ya ce kashi 45 na abin da komin yake tara aiki za a mata wajen su za ta koma wanga hanyar ne muke so mu bi tun da wuri da mutane su ba da mu yi aiki a ga akas gwamnati ya yaba mu kominkin mu samu fifitarwa studio karangu tafiyar yanayin niger bari mu komo babban birnin ƙasa rabin kasuwar dar yar salam cikin shiya ta biyu a nan yame a daren talata zuwa sahiyar laraba ta kama da gobara manyan rumfunan ɗaukar masu sai da kayan miya uku suka toye kurmumus fiye da shaguna tamanin wutar talakume a bayanin da mai kula da kasuwar saini dabal yama musa hassan Karfe biyu da waɗansu 'yan mintuna na dare ne wutar ta tashi. Wayoyin wutar lantarki ne suka kama da wuta. Mai gadi da ke nan da ya ga bai iya kashe wutar sai ya garzaya ya faɗa wa 'yan kwana-kwana. Shaman 'yan kwana-kwana sun iya kokarin su. Manyan rumfuna waɗanda Meri take yi uku ne suka kone. Ƙananan shaguna wajen shaguna tamanin da wani abu ne gobara ta shafa. Ba ma iya sanin adadin kayan da suka kone. Abinda muke kira ga 'yan kasuwa su rinka kula da wayoyin wuta su rinka saka wayoyin wuta masu kwari ko jiya wurare biyu ne wayoyi suka hadu sai da aka faɗa wa yan nijilek suka zo suka gyara lalle a bangaren gwamnati tana iya kokarinta saboda ta saka mana wani proje da ke gyara kasuwar domin mu kaucewa irin wannan matsala Bari mu leƙa yankin dandawa a garin tanda cikin gundumar gaya magajin garin ko kuma in ce mai garin ya da sadakin aure biyo bayan haɗa gwiwa da mazamna garin sadakin ya danganta ne da matsayin wadda za a aura mai garin na tanda ya bayyana ma wakilin mu fadal alu dalilan daidaitawar kuɗin aure. anguwa zuwa anguwa aka ce kowace anguwa ta kira taron kanta su duba su ga ta yaya ya kamata a tsaye da kuɗin aure muka zo muka tattara waɗannan takardu domin mu ga waɗanda suka fi dacewa ta hakan ne muka gano inda aka ce budurwa gaba ɗaya kada komai ya wuce jikka ɗari uku muka sake dubawa wajen zauru. aka ce wadda bata aihu ba jikka ɗari da hamsin ne wadda ta yi aihuwa ɗaya biyu jikka ɗari wadda ta yi aihuwa biyar jikka hamsin har a zo ƙasa wannan ne aka tsaida daga yanzu domin yin aure a nan da ya fi birni tsada. Da idan ba Lagos ka je ka dawo ba baka iya yin aure. Amma tun lokacin da aka rage kuɗin aure mutane sun koma ayyukan noman rani. Idan ba haka ba da tuni sun tafi wajen neman kuɗi. A ƙasar Nijar hatsi na kan aunin saba'in da biyar cikin ɗari na cimikar da ake nomawa. bisa kiyashin kungiyar ƙasa ta zaurukan batun noma a ƙasar Nijar Reka. Sai da yau noman wato fuskarsa na danganta matsaloli a faɗar masanan. Domin sanin hanyoyin da aka ɗauka na fita cikin wannan ƙangi, Asumana Shina ya firanta da Jibo Musa ƙwararren mai wasa'a na tsangayar bincike ERD zubin firanta su. Les croisements de mille euh, ça se fait sur euh, des différentes Auren hatsi ana yin sa tsakanin nau'uka daban-daban na irin hatsi. Yana wakana ne ta hanyar fitar da kwayar halittar wani iri a hada ta da wata. Ma'ana idan wani nau'in hatsin na da zangarku masu tsawo, shi kuma wancin yana da gajerun zangarku, ko kuma idan wani nau'in hatsin na da saurin nuna, kuma ya kasance akwai wani nau'i daban mai jinkirin nuna, amma kuma yana da kyau sosai. Ko ya zamanto nau'in hatsin yana saurin nuna, amma bai yin zangarku masu yawa. Sannan ga wani nau'in da ke yin zangarku da yawa amma bai saurin da na kenan ana iya yin auren tsakanin irin waɗannan nau'ukan hatsi daban-daban kamar yadda ake bukata. A ina kuma yaya ake yin auratar da ake wa iri a cikin gonaki ne a lokacin noma inda ake lura domin tabbatar da cewa nau'ukan da ake buƙatar yi wa aure suna fitar da zangarku a lokaci ɗaya ta hakan ake fitar da mazan furanni na wani nau'in hatsi a haɗa su da matan furanni na wani nau'in hatsin daban bayan haka a lokacin da hatsin ya nuna kuma aka girbe sai a bincika domin gano cewa auren ya tabbata a zahiri Me yasa aka yi wannan yunkurin yin auratar iri na hatsi? Auren irin hatsi uka daban-daban domin kare wannan abinci ne mai matukar muhimmanci ga al'umma da ya kamata a yi sa ko ta wani hali. Kenan domin rike wannan cimaka ta hatsi a haluka kamar sauyin yanayi, bambancin yanayin zafi da na sanyi da bambance-bambancen zubar ruwan sama, tabarbarewar kasar noma da cututtuka daban-daban da ke kama hatsi. Saboda a tserar da hatsi daga waɗannan haɗarurruka ne, masana ke ƙoƙarin aurar da irin hatsi da manufar samun iri masu juriya don kare hatsi da ke da matukar daraja ga al'ummarmu. Masu sauraro abinda ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin wato Rahilatu Sumana wadda ke kan kundi daban-daban da kuma Amina Hassan wadda ta daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam ni naku dan badan da Arlit Malam Mamman Gungu ke muku sallama yanzu ga Musa Hassan ya shigo dauke da labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. zaki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba. Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.